gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba Gwamnatin Amurka ta shirya kaddamar da hukuncin haramta bizar shiga ƙasarta ga dukkanin waɗanda suke da hannu dumu-dumu wajen kassara demokuraɗiyya a babban zaben Najeriya da aka yi watan Fabrairun 2023. Makusantan zababben shugaban Najeriya sun yi wata ganawar sirri ta musamman tsakaninsu da babban jagoran 'yan adawan jihar Lagos Olabode George, wanda aka ce ta yiwu suna shirin ƙulla ƙawancen tafiya tare ne domin yin gwamnati a wani salo irin na inuwar giginya na nesa ne ke shan daɗi. yayin da kura ke ci gaba da tarnakewa a batun neman shugabancin majalisar dattawan najeriya a ci gaba da rangadin neman goyon baya zuwa yanzu sanata godswill afabiyo ya samu haɗin kan sanatoci 68 duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Tun bayan kammala babban zaben shekarar 2023 a watan Fabrairu da samun sakamako wanda ya zo wasu da mamaki, wasu kuma suke murnar nasara. Bangarori daban-daban na mutanen ƙasa a ciki da wajen Najeriya ke tofa albarkacin bakinsu, har wasu ma na masu ra'ayin cewa zai yi wahala a rantsar da Bola Tinubu a matsayin sabon shugaba, duk kuwa da kasancewar hukumar INEC ta ayyana shi a matsayin mai nasara. Ko da dai hakan ra'ayi ne da wasu ke ganin ya ci karo da ilimin zahiriya da kuma kallon matsayin doka da kusan kowane mai kumbar susa da bazarta yake takama. To amma akwai masu hangen cewa ko da kuwa an yi rantsuwar akwai yiwuwar nan gaba a dawo da bako domin ya sha ruwan kwai ma'ana dai reshe zai iya juyewa da mujiya. Irin wannan tunani akwai shi a su kansu mabiya jam'iyyar PDP da ke hidima a gidan siyasar wazirin Adamawa, wato ɗan takarar shugabancin kasar nan na jam'iyyar PDP. Noma a cewar Abdulrashid Shehu Uba Sharaɗa cikin wata tattaunawar baya-bayan nan da kowane gauta ya da shi, suna kyautatawa kansu zaton cewa nasara tana tare da su a wannan gwagwarmaya ta neman haƙƙi da suke yi a gaban kotu. Wanda kamar yadda yake jam'iyyar PDP da shi kansu mai girma wazirin Adamawa Lajja Tiku Abubakar kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su dama cewa suna da damar kalubalanta wannan zaɓe kuma tare da bayyana wa wato kotu wajen gamsar da ita waɗannan kurakurai wanda kuma zai ba ta dama ta hukunci a kai daga ranar da aka ayyana wannan sakamako zuwa wato kwanaki ɗari da tamanin tabbas kuma abu ne wanda yake ƙara nuna shi mai girma wazir adamu da jatiku abubakar jagora ne wanda ke ƙoƙarin tabbatar da dimokuraɗiyya ta zo na da kafarta duk wani haƙƙi da dimokuraɗiyya ta ba da dama ga ɗan ƙasa da kuma al'umma tabbas zai yi amfani da su domin tabbatar da cewa wannan haƙƙi da ita hukumar zaɓe ta miƙa wa Bola Ahmed Tinubu mun bayyana shi a gaban kotu kuma wato an karɓe shi da yadda Allah. Muna tabbatar da wato magoya da al'umma cewa da yadda Allah za a yi nasara. Abdurrashid Shehu Uba sharaɗa kenan mataimaki na musamman ga Atiku Abubakar wazirin Adamawa a harkokin kafafen yada labarai. Bayan samun taya murna daga wasu kusoshin siyasar kasashen duniya akwai abu guda da yake zama mai jefa shakku a zukatan wasu gurayen da suke shirin girka wannan sabuwar gwamnati. Wato dai batu na rashin jin taya murna daga gwamnatin Amurka wanda idan da an yi wannan ba lallai lissafin ya ci gaba da garawa a yadda ake gani ba har ma ta kai ga danganawa da kotu domin fafutukar neman haƙƙi. Ko a yau dinnan akwai wata sanarwa daga gwamnatin ƙasar Amurkan da take jaddada shirin su na fara ƙaddamar da haramta biza bizar shiga ƙasar su ga wasu ɗaiɗaikun gurɓatattun 'yan Najeriya waɗanda aka haɗa kai da su wajen yi wa demokuraɗiyya yankan kunkurin bala. Wata sanarwa da sakataren gwamnatin ƙasar Anthony Blinken ya fitar wacce kuma suka wallafa a shafin intanet na gwamnatin Amurkan ta ce lokaci yayi da za su fara aiwatar da wannan hukunci domin ba za su goyi bayan yi wa demokuraɗiyya kisan mamaki ba. Ko da yake dai zuwa yanzu babu sunan wani mutum guda da suka wallafa cewa hukuncin zai shafe shi idan har ya tashi neman bizar amma dai sanarwar ta ta ce ire-iren laifukan da za su janyo mutum ya tsinci kansa a wannan jadawali shine idan ya shiga jerin masu sata ko fasa akwatin zaɓe yi wa masu zaɓen barazana ko tayar da hankulan su a lokacin kaɗa ƙuri'a ko kuma dai lalata sakamakon zaɓe ko ma dai wani nau'in laifi da zai iya kawo wa demokaraɗiyya tasgaro ko ma dai wannan yanayi za a shiga tuni zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da 'yan tawagarsa suka yi nisa wajen shirye-shirye na karɓar mulki wanda a gefe guda hakan ke zuwa tare da ƙalubalen sanin waɗanda za a girka sabuwar gwamnatin tare da su domin dai akwai masu tunanin cewa za a yi abin nan ne da bahaushe ke cewa inuwar giginya wai na nesha kashen daɗi wanda wannan tunani ya biyo bayan wani zaman ganawar sirri da aka fara gani tsakanin wasu makusanta bola ahmad tinubu jagaban da kuma wannan babban dan adawa na jihar lagos wato olabode george rahotanni sun ce cikin ganawar da shi kansa shugaban majalisar wakilai femi bajabiya mila aka so ya halarta an yi ta ne a ofishin shi olabode george kuma ana kyautata zaton za a kulla alakar tafiya tare ne domin yin gwamnati wanda hakan ke zuwa da wasu ayoyin tambaya tare da janyo fassara kala-kala daga wasu 'yan najeriya Ita kanta majalisar dokoki ma da ke ci gaba da samun ɗumamar yanayi irin na siyasa a dalilin rashin samun haɗin kan fitar da shugabancin amintacce daga mabiya jam'iyyar APC mai mulki. Shi ma wannan yana cikin manyan batutuwa da suke ɗaukar hankali a jam'iyyar ta APC. Duk da kasancewar jam'iyyar ta amince da zaɓin Sanata Godswill Afabio a matsayin wanda ya kamata ya zama sabon shugaban majalisar dattawa. Sanata Barau Jibrin kuma daga Kano ya zame masa mataimaki. Amma hakan da alama bai zama karɓaɓɓe a zakatan wasu sanatocin ba domin har yanzu yanzu ana iya cewa tana ƙasa ne tana dabo shi yasa watakil shi kansa a Fabio ya rungumi tsarin kewayawa domin neman haɗin kan ƴan uwansa sanatoci wanda kuma aka habarto cewa zuwa yanzu ya samu goyon bayan sanatoci a ƙalla guda 68 ko fiye. Sanata Ali Dume shine shugaban kwamitin sanatocin da suke rangadin nema wa Afabio wannan dama. Cikin tattaunawarsa da kowane gauta, ya ce in dai adalci za a yi bayan duba cancanta, to yankin kudu maso kudancin Najeriya su ne suka fi dacewa da wannan kujera, wanda kuma cikin waɗanda suka fito daga wannan yanki babu wanda ya kai Afabio gogewa da sanin aikin majalisar. Shi yasa dattijai sama da 68 ɗin suka sanya hannu akan wannan aiki, wanda kuma dattijo ba zai juyar da alkawarin da tako ba. zuwa yamma yanzu da nake maka magana muna da sanatoci 69 kuma sun sa sanatoci wannan dattawa ne sun sa hannu ne kuma dai mutum da tijo ne kam ba zai sa hannunsa a nan ya ce baya ciki ba mun tsaya akan adalci ne da mu kuma mun tsaya akan abin da ya cancanta ni ma da kai na cikin gaba wanda dama sun cancanta to ba cancanta din kawai ba akwai adalci mutanen south south kudu masu kudu ba su taba senate president din ma tun 1999 zamanin demokradiyya north east sun yi north east ma mu mun yi a shugabancin majalisa yan north west masu yi north central masu yi a wannan zamani nan daga tafiyan nan to muna ganin ya kamata a yi ma mutanen south south adalci wato kudu mafi kudu to a cikin su kuma wanda yana da experience da kuma kwarancewa shine opapio wasu daga baya sun yi mamaki ganin cewar ka shiga ka karbi wannan tafiya ka'in da na'in ganin cewa a baya ka yi magana yadda waɗansu suka fito da kuɗi suke so su sayi shugabancin majalisar kuma shi a gefe guda a fabio ana ganin ya shiga komar zargi ta waɗansu laifuffuka da ake zargin sun aikata wasu suna ganin kada tarihi ya zo ya maimaita kansa a yi irin majalisar bukola saraki baka jin abu ne da watakila kafin ka shiga da amincewa ya kamata a ce an ɗan yi nazari to dai in ka duba mafi yawa a cikin mu siyasa musamman ma wanda sun rike makami a bangaren zattarwa wato executive kenan hmm. ai ba wanda efcc ba su gayyace su ba an dai shugaban majalisa har da david mark david mark efcc sun neme shi kwarin ma da mataimakinsa saraki mutane mutanen efcc sun neme shi a cikin wayanda suke nema ga babio ga yari ga koji kalu duka akwai wanda efcc ba su gayyace su ba to wannan tun da zargi ne zargi na dan siyasa ba sabon abu ba ne yanzu dai cikin duk waɗanda suke buƙatar shugabancin wannan majalisa ku a gurin ku bayan duba cancanta din kuma kun ga cewar da bakin kirin gara baki baki kenan ba na son yi wancan amfani da wancan din ai duka mu baka kai ne inda haka zaka hadda kai kanka dan mm. adam bai cika goma ba kaga buhari ma eh, yayi mana shugaban kasa shekara takwas kamin ya shiga ana ce ai babu eh, kamar buhari amma yanzu da ya shiga ya yi shekara takwas ai ka ga maganan ma kuma ya canja masu faɗan karya na nan masu zargi nan inda mutane suna da dama ma ai da sun kai buhari ma yi Sanata Ali Indume kenan shugaban tawagar masu nema wa Gwarsule a Fabio shugabancin Majalisar Dattawan Najeriya. Kamar yadda aka je cikin shirye-shiryenmu na baya, wannan batu na shugabancin majalisar akwai wasu kusoshin siyasa daga arewa da suke da mummunan nufi musamman kan batun samun wata dama makamanciyar wacce ake cewa Barau Jibrin ya samu. A tsarin maslaha kenan da jam'iyya mai mulki ta yi wajen tsara wannan shugabanci. Injiniya Musa Mujahid Zaitawa ya ce lokaci ya kusa da za su fara fitowa fili suna fallasa sunan masu wannan wannan mugun nufi da ke neman mai da arewa baya kan wannan matsala. Rashin son ci gaban arewa da wa'insu 'yan siyasa jagorori kawai bukatar su ce a gabansu saboda suna ganin idan Barau Jibrin ya zama mataimakin shugaban majalisar dattijai ta ƙasa ya zama jagora daga arewa musamman daga jihar Kano sun gwammace kujerar mataimakin shugaban majalisar dattijai ta bar Kano koma wani jiha a cikin Northwest. Mu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba dukkanin wanda suke da hannu akan wannan muna sanar da al'ummar jihar Kano ne domin su sani domin yanzu haka akwai yunkuri da Dr. Baffa babba dan agundi wanda yake shugaban hukumar karota na jihar kano kuma shugaban kula da kamfen din asuwajubo al ahmed tinubu na northwest ya haɗa kan haɗakar ƙungiyoyi na 19 state wanda suka goyi bayan a fabio da shi da baro jibirin suka kuma yi allah wadai da wancan yunkuri da ake na nuna cewa ba a goyon bayan a fabio da sanata baro a akan waccan bukata ta wani dan majalisar dattijai da ya fito daga northwest yake bukatar a bashi wannan kujera ta deputy senate president sannan minority leader ta tafi a bangare bangaren grup din da suka yo mu ba mu ce mun hana su kada gangar su a bangaren da suka fito ba amma yi wa jam'iyyar APC antipati ko adawa da tsarin da jam'iyya ta zo da shi karkashin jagorancin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu kamar yakar jam'iyya ne ita ya tabbata cewa antipati amma muna gargadi ga shi wannan jagora na jihar Kano da yake ganin cewar zai yi wata siyasa a cikin jam'iyyar APC na haɗaka da 'yan jam'iyyar APC don a yi wa Bola Ahmed Tinubu bore kar a samawa arewa makoma to ya sani muna kallon sa kansa kuma muna sanar da al'umma jihar Kano ne kar su ji da wai za mu fito za mu tona asirin kowa a cikin wannan babi da gudunmuwar da ake kokarin a baya dan a dakile tafiyar Bola Ahmad Tinubu na maganar da ya bawa Barau Jibrin hakuri akan ya karbi deputy sana president da kuma a Fabio dama target din ba a Fabio bane Barau Jibrin suke wa target kar ya zama akwai jagoranci daga jihar Kano wanda za su jagoranci al'umma idan ka bar su da wancan bukatar babu inda za ta je Injiniya Musa Mujahid Zaitawa kenan hadimin siyasar gidan sanata Baro Jibrin Maliya. Ba wai ga shi kaɗai ba, hatta Abbas Shehu ɗan Simol ya leƙo yana cewa akwai mamaki a riƙa ganin jagoran kwankwasiya yana haɗa kai da tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari akan wannan batu na shugabancin majalisar. Wanda Abbas Shehu ɗan Simol ke ganin cewa idan da kishin jihar Kano kwankwason ke yi, ko da nasa ya kyautu ya so na kwarai wato sanata baro Jibrin Maliya. kullun siyasa irin ta kwankwasa tana bani mamaki. Yana kirarin kishin Kano da san jihar Kano, amma ga ɗan Kano nan yana takara a majalisar dattijai wanda kuma abin mamaki sai muka ga ya bige wajen yana haɗa kai da wani ɗan takara daga jihar zamfara wanda ba jam'iyyarsa ba idan kishin kano yake kuma son kano ta ci gaba da ayyuka kamar yadda sanata baro birin mali ya kawo ayyuka a majalisa ta tara da aka yi ai ya kamata mu ga daga gare shi yadda yake cewa yana kishin kano yana san ci gaban kano mu ga ya mara ɗan kano goyon baya ba kuma ɗan jam'iyyar apc ba kuma daga wata jiha amma baka gani za a iya cewa shi uba ne a arewa ma ba ma iya jihar Kano ba. Ai maganar uba ba uba ba ga ɗansa a jihar Kano ai da sai tattaro mu ga shi yake haɗa kan sanatocin jihar Kano da ma na ragowar jihohi domin ya ga Kano ta ci amfanin wannan majalisa ta goma. Ka sani ko shi Barau Jibrin din bai nemi gudunmawarsa ba wanda kake magana a kansa su ne suka nemi gudunmawarsa saboda sun san zai iya musu. Wannan wani kulli ne na wata cimma burin wata siyasa saboda kan sanata Barau Jibrin Maliya Allah ya datar da shi. shi da wannan mukami domin a zo a buga wata siyasa a jihar Kano wadda su lissafin su in ka samu dama a gwamnatin tarayya zaka iya shafe siyasa su domin maganar jama'ar da ake aido dorido ce ba gaskiya bane ba. Matashi Abbas Shehu Dan Simol kenan dan jam'iyyar APC a jihar Kano. Adawar siyasa tsakanin gidan kwankwasiya da gandujiya ko jam'iyyar APC dai ana iya cewa na su take yi wani motsin ya haifar da wani wanda idan muka yi waiwayen baya kaɗan kan yadda ta yi tsami har aka fito da wasu alamomi na lam'a akan gwamna ganduje a wajen hadiman gwamnatin irin su honorable Musa Ilyasa Kwankwaso sharri daman ɗan aike ne. Kwankwaso da yaransa Abba Kabir wannan ta nuna mana cewa wannan sharri da aka yana mai girma gwamna dan biyan bukatar su to yanzu Allah ya daɗa tona musu asiri musamman ya tafi London gurinsa don su ci gaba da propaganda wadda za a ci gaba da bata sunan mai girma gwamna. Amma kabbashi ya manta cewar a fakota ake in ya isa ya dawo Najeriya ba a London ba kuma ya ci gaba da mu'amala a Najeriya kuma tunda yanzu mai girma gwamna zai gama wa'adinsa yana da lokacin ci gaba da wannan shari'a. Na biyu akwai wani kamfani wanda ake cewa Tamin ko Tamin ban dai gane ba amma dai ina ɗaya daga cikin wanda suka yi wannan sharri a baya wanda kuma su ma yanzu tasu za ta same su akwai kuɗaɗen da suka karba na gwamnati gwamnatin tarayya su shirya mai da waɗannan kuɗaɗe wanda suka yi wannan gidajen shinkafa a nan garin da kuma bauchi saboda ka lalle su shirya dawo da wannan kuɗi wannan kamfani an san komai Allah ya kawo Bola Ahmed Tinubu kuma duk waɗanda suka karɓi irin waɗannan kuɗaɗe ciki har da shi gwamnan banki za a dawo da waɗannan kuɗaɗe wanda za a ci gaba da yawa wa al'ummar Najeriya aikace aikace su kwankwasiya shekara takwas suka yi suna caccakan mu muka haƙura yanzu kuma da ka fara wannan abu suna cewa an ki ai shiru ba za a shiru ba in dai za ku ci gaba da taba mai girma gwamna to mu kuma zamu fito mu kare ba ma tsokana amma kuma ba isa tsokane mu mu kyale ba saboda haka muna kiran sa ya dawo Najeriya za a ci gaba da shari'a wayannan kuma wanda suka karɓi wayannan kuɗaɗe to ku shirya mai da wayannan kuɗaɗe babban bankin tarayyar Najeriya a ci gaba da aiki dama mai girma gwamna Ganduje sun ce ba su yarda da tsarin canjin kudi ba dan a musguna al'umma da irin wayannan kuɗaɗe za a dawo da su domin a ci gaba da al'umma aiki Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso kenan tsohon kwamishina a gwamnatin gandujiyar Kanawa. A batun yadda aka yi yakin neman zaɓe dai da kuma samun nasara duk da cewa ana kotu, tuni wasu jigajigan siyasa suka ba zama domin fara shirya wa juna liyafar cin abinci domin yi wa Allah godiya da samun wannan nasara ta ayyana injiniya Abba Kabiru Yusuf a matsayin zababben gwamnan Kano, wanda ko a wajen wani taro irin wannan da jigon siyasar karamar hukumar birni ya shirya wato Honorable Yusuf Hassan Darma. Mun ji mataimakin zababben gwamna Comrade Aminu Abdul salam yana gode wa Allah a madadin Kanawa bisa yakin kwatar yanci da Allah ya cika musu wannan muradi. Muna gode wa Allah da ya yi mana bakin ciki da ya yi mana ganduje da gandujiya ta shekara takwas. Muna gode wa Allah da wannan gagarumin nasara da ya ba mu a jihar Kano. Da irin sai wadduka da aka yi muka ceci kanmu muka ceci 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da al'ummar jihar Kano baki daya. Mun kafa tarihi. Kano ta saba kafa irin wannan tarihi a ƙarƙashin tu tutar kwankwasiya nnpp mai kayan daɗi mun sake karɓo kambunmu na siyasa muna fata wannan gwamnati za ta zo da abin da ma ba a sa rai da shi ba in allah ya yadda allah da ya ba mu wannan nasarar allah da ya jibanci mu. allah da ya share mana hawaye yana nan baya bacci zai mana fiye da haka inda mun tsaya gurinsa jama'a mun gode muna godiya alhaji yusuf allah ya saka da alheri Comrade Aminu Abdulsalam kenan mataimakin zababben gwamnan jihar Kano a jam'iyyar NNPP mai jiran gado. Shi ma Honorable Yusuf Hassan Darma ya yi tsokaci kan wannan nasara da suka samu. Sukan matasa da dukkanin wanda yake wannan tafiya ya san kin ikon Allah in ya bi wannan tafiya zai samu abubuwan da yake na jin daɗi. Za a sama wa mutum karatu wanda bai karatu ba za a sama ma abin yi in baka da abin yi sannan kuma za ka samu walwala da sauki da dukkanin wasu abubuwa da suke na harkar rayuwa da tafiye-tafiye insha Allah. A gefe lokacin da ake tare yaran sai na ga wani jirgin sa da kuma wasu raguna an tanaje su ne saboda wannan sa ka gani da kuma raguna mun tanade su ne domin mu yanka wa al'umma wannan yanki namu domin alƙawari da muka yi musu cewa in Allah ya yarda idan aka samu nasara za mu yanka musu sa ba ma mu ce da raguna ba to sai muka ga ya kamata a ce ma mun ƙara da raguna mu yanka musu domin kowa ya zo ya karɓi rabonsa abin da yasa na yi tunanin ba da tallafi ga wannan sola domin irin yanayi da kunci da wannan gwamnati mai barin gado ta jefa al'umma jihar Kano Kano kowane lungu kowane titi in ka duba zaka ga babu haske akwai lungun da in aka ce magariba ta yi kafin isha ma kai baka saka wannan lungun ba wannan dalilin ne yasa muka ga ya kamata a ce mun raba wannan sola akan dukkanin wasu mazabu da muke da su domin mu ga an samu an rage wannan abubuwa da matasa suke yi na marasa kyau kwacen waya ko kuma kwace da ake yi wa al'umma a nan yanki Alhaji Yusuf Hassan Darma kenan jigon siyasa a jam'iyyar NNPP da ke karamar hukumar birnin Kano. Bayan samun nasarar sauya gwamnati gamayyar matuƙa babaran a daidaita sahu da suka yi wa NNPP din hidima yanzu sun shigo ɗauke da kokon bara ga gwamnatin domin idan an yi rantsuwa ya kasance an tsoma su a cikin gwamnati. Gudun kada a ci gari da su kuma amma motar ta tashi ta bulbule su da hayaki kamar yadda Obale Yabu ke shaida wa duniya. Domin me shugabanmu jajirtacce ne Nazifu Bike gidan kuɗin nan kar ka ga irin ɗauniyar da ike yayi dawainiya yayi yayi da sa da kuɗinsa da jikinsa da dukkan abin da ake nema yana yi. Amma ana ganin kamar gwamnatin Dr. Abdullahi Umar gandu shi ke ƙoƙarin barin gado ta yi muku komai har tallafi ta dinga ba ku kala-kala domin a sauƙaƙa muku a taimaki rayuwa. Gaskiya mu dai wannan dai waɗanda aka ba waɗannan daban suke dama kuma yanzu gashi ta nuna ba su da kowa ba su da mabiya su kaɗai ne shugabanni ne waɗanda su suka ƙirƙiri kansu suka haɗa kai da sauran hukumomi suka ƙirƙira kansu dukkan buƙatar su za ta biya a gurin kuma ba za ta biya ba domin kai kira su kace su zo da yan adaidaita sahu waɗanda a ƙarƙashin su suke jagoranta su suke wallahi ba su da su sai dai su ɗauko haya yanzu kana ganin hakan ku zai cimma ruwa ƙarƙashin shi gwamnatin Abba Kabir Yusuf a insha Allah domin me ya san mun yi kuma wallahi duk dan adaidaita da ke jihar Kano in ka ga ɓacin ran da ya fuskanta soyayyarsa da Abba ce har bin ma aka riƙa in an ganka da fasta ta kwankwaso a kama ka Comrade Ubale Ɗayyabu kenan shugaban 'yan kwankwasiya matuƙa babaran adere da sahu na ƙaramar hukumar Dala. Nan gaba kaɗan za mu leƙa jihar Jigawa domin ɗorawa da kalaman 'yan siyasa da suke shigowa da shawara ko suka ga gwamna mai barin gado Muhammadu Badaru. Amma kafin hakan bari mu leƙa yankin ƙaramar hukumar Kumbutsu domin jin shugaban yankin Honorable Hassan Garban ƙauye a gwangwaje 'yan social media ɗin sa mutum hamsin da sabbin wayoyin hannu karo na biyu wanda cikin jawabin sa yayin ƙaddamar da wannan rabo yake cewa karo na uku amma na wasu mutane hamsin din na nan tafi domin karfafa musu gwiwar samun hanyoyin dogaro da kai. Mun ɗaya mutum talatin a ciki su talatin din nan kowa mun ba shi wani da shugaban karamar hukuma ko ɗan majalisa ko sanata ko gwamna zai mallaki mahalli su ma social media yanda suke kokari suke tallata gwamnati suke tallata manufofin gwamnati wanda yake cikin ɗaki zai ga ɗan social media ya tura sako sai ya gani watakila ba da nan wannan ɗan social media ba zai gani ba sai mun ka ɗauke su da matuƙar muhimmanci sai wannan rana mun sai wayoyi masu tsada mun ƙara tsakuro mutum hamsin ƙara ba su wannan wayoyi domin ya taimaka musu wajen ayyuka dukan saboda wannan aiki da suke da wayoyi suke yi sai muka ba su wannan wayoyi a daga kalmar hukuma domin su samu su cigaba da yada manufofi na wannan gwamnati mai girma gwamna da wannan kalmar hukuma ta mu kuma sanin kowa ne mai girma gwamna zai gama wannan gwamnatin da kwanaki kalilan to mu a kalmar hukuma hukumar kumboza daga wannan rana ne za mu fara biyan bashi domin mai girma gwamna muna ɗaya daga cikin karamar hukumar da ya hidimta wa fiye da kowace kalmar hukuma a jihar nan mu kuma kullum muna son mu saka alkhairi ne da alkhairi akwai bata na uku akwai na hudu akwai na biyar ma muna kira gare su ji tsoron Allah wajen yada abubuwan da za su yada domin miliyoyin mutane za su gani yara ƙanana suna aiki a gidajen sa su gani ƴaƴan mu mata suna kallon social media nan akwai bukatar da abin da za a dora a social media da abin da za ka faɗa ya zama alkhairi ne in ba za ka faɗa alkhairi ba to ka shuru bakin ka Honorable Hassan Garban ƙauye Farawa kenan shugaban mulki na ƙaramar hukumar Kumbutsu. Ɗaya daga cikin waɗanda suka amfani wannan tallafi a yanzu Yarima Shekar mai ɗaki daga mazaɓar ɗan Maliki ya ce su fa ko iya haka sun ci gashin gwamnatin APC babu hayaƙi. Shugaban ƙaramar hukumar Kumbutsu Alhaji Hassan Garban ƙauye Farawa ya yi mana empowerment na waya na ƴan social media ɗinsa wanda ya ba mu mu hamsin mata da maza daga mazaɓu goma sha ɗaya. Kowannen mu an ba mu sabuwar waya wacce za mu riƙa tallata jam'iyyar APC da kuma shi mai girma shugaban ƙaramar hukumar Kumbutsu da ayyuka ayyukan da yake a mazaɓu goma sha ɗaya na ƙaramar hukumar kumbotso da kuma ayyukan da mai girma gwamnan jihar kano ta abdullahi umar ganduje yake gudanarwa a jihar kano da kuma ƙaramar hukumar kumbotso gaba ɗaya mai girma shugaban ƙaramar hukuma ya ja hankalin mu kan duk abin da za mu yi rubutu ko mu postin kai mu tabbatar mun yi rubuta gaskiya kuma mun faɗi gaskiya duk wani abu da muke faɗa in dai ba shi yayi ba ya ba mu umarnin cewar kan mu rubuta shi da abin da za mu rubuta mu rubuta gaskiya kuma mu tabbatar cewa da abin da muka rubuta Allah subhanahu ta'ala zai tsaye da mu za mu maimaita wannan abin da muka rubuta ranar tashin alƙiyama saboda haka mu yan social media na gidan mai girma shugaban kuma hukumar gotso muna kokari wajen fito da ayyukansa wanda iya kasa ƙasa wanda hannu zai taba kafa za ta taka kuma ido zai gani ba ma dauko aikin da ba shi ya mu ce shi ba ma faɗa abin da ba shi ya mu ce shi duk abin da muka dauko muka dora a yanar gizo gizo sai mun je mun shi kuma shi ishi sai mu dauko mu dora ba ma rantan aiki Matashi Yarima shekar mai ɗaki kenan daga mazabar ɗan Maliki a yankin ƙaramar hukumar Kumbutsu. Duka dai daga Kumbutsan mun karɓi bakuncin Comrade Hudu Fata yana yaba wa Honorable Ibrahim Hamza Rabi'u Gatsau wato Ibrahim Manaja a bisa yadda ya ce ya amsa kiran su na fitowa takarar shugabancin wannan ƙaramar hukuma. Bisa ga yanayin yadda ya amsa kiraye-kirayen matasa na wannan ƙaramar hukuma ta Kumbutsu mai albarka da ƙungiyoyin ɗalibai da sauran mutane na gari waɗanda suka san waye ne shi gwagwarmayar da ya a rayuwa waɗanda ya taimaka da wanda suka amfana da shi suka fito suna ta faman kira akan ya kamata ya tsaya takara ta ciyaman na kumbotsa local government a zaɓe mai zuwa sai muka ji manajan da kansa ya fito yana tabbatar wa al'ummar wannan karamar hukuma cewa wannan kiraye-kiraye da aka yi ya ji kuma ya amince zai yi wannan takarar. Matasan karamar hukumar Kumbotso shaida ne akan abubuwa da ya yi na amfanarwa. Shi manaja mutum ne wanda yake na mutane mai girmama al'umma mai jan yan uwa a jika abokai da yan uwa in ka duba zaka ga abokanansa ma yawanci waɗanda suke ƙasa da shekarunsa ne saboda janyo yara da matasa jikinsa su mu'amala ta yau da kullum sannan kuma akwai waɗanda ya taimaka saboda haka iya wa'annan nagarta ta manaja tana daga cikin abubuwan da ya sa mutane suka tunanin cewa ya kamata ya fito don yi wannan takara da Hudu Fata kenan ɗan siyasa a karamar hukumar Kumbutsu. Idan muka leka jihar Jigawa kuwa na fi Usama gane ya leƙo yana jefa wasu ayoyin tambaya ga gwamna mai barin gado wato Muhammad Badar Abubakar akan salon mulkin da ya yi musu wajen hidimtawa talaka daidai da bukatunsu ko akasin haka. A matsayin ka na ɗan kasuwa me ka kawo mana na harkar kasuwanci a jihar Jigawa wanda zai rage mana talauci da fama da talauci da muke yi. Injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso lokacin da ya zama gwamna a jihar Kano ya ɗauki yara wanda suka yi karatun lafiya ya ba su jari shine ake kira da lafiya jari suka buɗe kemis a dalilin wannan na san wanda suke da private hospital yanzu shekarau da ya zama gwamna ya kawo a daidaita sahu yau a daidaita sahu tana daga cikin tattalin arzikin Kano idan da suka yajin aiki sai da ta nuna cewa suna da amfani ana samun kuɗin shiga da su a shekara takwas da Allah ya ara maka dama baka kawo mana komai ba sai yanzu zaka naɗe kafa ka ce wai ka tafi Holland wai zaka kawo mana saniya wadda zamu rika tatsan nono yanzu duk nonon da muke da shi a jigawa kana shiga dutse fa akwai gidan mai yana nan in ka ta fitowa daga dutse da kai bi fakin fulani ne za su biyo ka da kwaryar nono araha za su rika maka nawa za ka saya saboda wadatar nono da muke da shi mu nono ne bukatar mu me zami da nono nono ba sai dai mu kai wata jiha ba mai girma gwamna a matsayin ka da dan kasuwa ko ni ne gwamna a jihar Jigawa zan kawo abin da baka kawo ba muna kira ga mai girma zababben gwamna Malam Umar Namadi Allah zai riko da hannayenka tunda zuciyarka cikakkiyawa ce Matashi na fiwu mutu Kogga ɗan siyasa a jihar Jigawa. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq ɗan uwar da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.